बगिया में बुलबुल बोले डाल पे बोले कोयलिया प्यार shirin big boss na bollywood lokaci ya yi da zasu sake katarin samun jarumai biyu shahrukh khan da salman khan a zauren shahararren shirin na bollywood wato big boss jaruman dai biyu sun taba kafa tarihi a big boss a can baya amma kuma idan har fitattun jaruman kasar india kamar su shahrukh khan da salman khan suka haɗe a kowane lokaci to tabbaci hakika babu abin da zai biyo baya sai abin al'ajabi da ban mamaki प्यार मेरा था बावरी बन गई रटते रटते सावलिया haɗa waɗannan jarumai a wannan shirin na big boss tabbas zai kawo annashuwa shewa ga masu kallo sa'ilin nan hatta su masu shirya shirin su ma za su kasance cikin farin ciki domin haɗa su ta cimma ruwa na farantawa masu kallo rai da alamun cewa lokaci ya yi da masu shirya shirin na big boss da mutanen gari za su sake murna domin sharukan zai sake leƙawa zauren big boss karo na goma shirin da ya samu karbuwa a kasar india duk da kuma karbuwa wannan shirin bai rabuwa da rikice-rikice jama'a dai a bollywood da ma kasar india baki daya na farin cikin sake kasancewar jaruman biyu za su sake haduwa a wannan shiri na big boss डाल पे बोले कोयलिया प्यार करो प्यार करो रुत प्यार किया रे खबरों से कहती है कलिया हो जी हो हो जी हो हो जी हो हो जी हो